Masu kallon mu Assalamu alaikum barkanmu da warhaka sannunku da sake kasancewa tare da mu a cikin shirin himma ba ta garago. Shirin himma ba ta garago shiri ne da ke tattaunawa da kungiyoyi da kuma masana'antu game da mutanen da suka yi gwagwarmaya a rayuwa. Sunana Aliyu Saini Baduko wanda ni zan jagoranta wannan shirin. A cikin shirin namu na wannan makon za ku ji yadda muka halatta wani gagarumin biki da kungiyar Baduko Youth Charity and Advancement ta shirya wasu marayu domin gwangwaje su da kayayyaki. Ita dai wannan Ƙungiya ta ɗauki gabarin tallafawa marayu ne ta fuskoki da dama, kama daga fannin ilimin su koya musu sana'a da kuma kayan sallah musamman kayan sallah da suke raba wa'innan marayun su maza da mata da suka haura sama da ɗari uku. A ziyarar tamu wajen raba kayayyaki ga maraya an samu mahalarta taro da dama inda suka gabatar da bayanai game da sanya albarka. Sai dai a gwan taron an raba kayayyaki game gami da bada nambobin yabo musamman ga iyaye na wannan kungiya wanda suka kasance har kullum su ne suke hidimtawa wannan kungiya daga nan cewa sun sharewa wayannan marayu hawayensu injiniya kabiru ilyasu dan mulki na ɗaya daga cikin waɗanda suke gaba-gaba wajen tallafawa wayannan marayu inda har kullum suke yin tsayuwa irin ta mai daka don ganin cewa wayannan marayu sun yi gogayya da 'ya'yan da suke da iyayensu. Eh to alhamdulillah alhamdulillah eh, eh bisa ikon Allah eh ni ne babban shugaba na wannan kungiya kuma na wanda muke tallafawa marayu a unguwanni. Gaskiya abin farin ciki ne duk lokacin da muka ga cewa mun taimakawa mun taimakawa mutane kuma an sun ta musa musu farin ciki a zukatunsu to abu ne na farin ciki gare mu ba za ka ga cewa marayu ne wanda iyayensu sun rasu amma za ka ga cewa in an ba su wannan tallafi ba karamin murna ba ne a tsakanin a suke samu da su da sauran iyayensu ba gaskiya ba karamin ranar farin ciki ba ne yau a gare ni da kuma sauran abokan arziki kazalika injiniya bashir muhammad ya ce har kullum su dai da wa'annan marayu suke kwana da su kuma suke tashi a yau da suke raba musu kayayyaki ba karamin farin ciki suke ji ba a rayuwarsu a wannan abin farin ciki ne kwarai saboda maraya ɗa ne gurin kowa kuma addinin ya yi mana a umarni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mana umarni cewa mu tausaya wa maraya duk wanda ya tausaya maraya yana tare da shi to wannan shine babban dalilin da ya sa muke wannan abun kuma kamar yadda na ce 'ya'yanmu ne 'ya'yan ɗan uwanmu ne 'ya'yan abokanmu ne da muka tashi da su dalilin babban dalilin kenan bayan yi ma addini muna so kuma mu yi ma namu which is mu da kuma alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ah, wato shi ma karrama abin da yake sa encouragement ne yana ƙara supporting mutum ne mutum ya ƙara kuzari wajen abin da yake yi a da wannan karrama da wannan kungiya ta min kuma ina so in ƙara da cewa Allah ya saka mu kowa duk wanda ya sa hannu da wanda ya addu'a da wanda ya bada time ɗin shi da dukiyar shi akan wannan abin da muka yi Allah ya saka masa da alkhairi Allah kuma ya mana tarayya a gidan aljanna gaba Alhaji Lawan Nikon na ɗaya daga cikin 'yan gaba-gaba a cikin tafiyar wannan ƙungiya. ga abin da yake cewa ba sai an ce ya ji daɗi ko bai ji daɗi ya ji daɗi ba ni ba ma da dukkan al'umman da aka ba wani abin na ji musu daɗi gaba wannan taimako da mutane suke yi ya zama mana wajibi ba wai privilege a ya zama ka wajibi taimaka wa mutane da hannun kana da shi saboda yanzu yanayin da aka fi yanzu in ka biyo marayun nan da ɗayan su za samu yanzu in aka ce ba wanda zai musu sai yanzu yan jin daɗin ka ne ranar sallah ka fito da iyalanka cikin kaya mai kyau kana tafiya sai ga yaro a gefen ka ya yi tagumi ya tsaya kamar yana kuka ko yana kukan ma saboda bai da uwa ko bai da uban da zai masa kuma kana da abin da ya kamata ka masa baka yi ba wannan kaɗai ma Allah zai tambaye ka Alhaji Usman Sani shine sarkin ko kuma yana ɗaya daga cikin waɗanda wannan kungiya suka karrama. Ya bayyana farin cikinsa ne dangane da wannan shaida da wannan kungiya ta bashi. To alhamdulillah godiya gare da Allah ta'ala wanda ya raya mu ya ba su basira ya ba su tunanin cewa su ba mu wannan award ban san za a ba mu da gaskiya ban san da sunana ba na ji ni a yadda na saba duk shekara an san gayyace ni zai ba mutane kayan da ya kamata a raba masu na taimakon da aka ba da wannan niyyar ne sai na ji nima an ce wai in zo nima in karba to gaskiya na gode kwarai ina musu fatan alheri Allah ya ƙara ɗaukaka su ya ƙara buɗa musu ya kuma ƙara masu ƙwarin gwiwa ci gaba da wannan aiki na alheri da suke na taimaka ma ko na tallafa ma marayu Dr. Abubakar Abdullahi malami a jami'an jihar Kaduna kuma babban mai taimakawa gwamnan jihar Kaduna sanata Malam Ubasani ta bangaren kasafi da tsare-tsare ya ja hankalin al'umma ne kan mahimmancin tallafawa marayu. Sunana Malam Abubakar Abdullahi wanda jama'a suka fi sani da shiku kuma ina karantarwa a jami'ar jihar Kaduna kaduna state university kenan a department ɗin tattali da tsayi wanda ake ce economics ni ɗan mazaunin da kwane ɗan asalin ba da ne ni kuma ina ɗan aiki da sa ne do governor a kan ɓangaren budget planning and budget alhamdulillah shi ai har tana yin wani abin da jama'an gari ma za su understanding ko noticing cewa kana abin da ya kamata har a girmama ka ko a karrama ka kan wannan abu ne na farin ciki ya nuna cewa duk da abin da ana yi ne saboda Allah amma mutanen gari ma sun sun na appreciating so wannan abu ne na farin ciki kuma insha Allah za mu ci gaba da wannan ba za mu tsaya ba masu jin mu za mu faɗaɗa yadda abubuwan yake. Alhaji Kabiru ya nusa Shema wanda shi ma wannan kungiya ta bashi nan ban yabo ya baiwa wannan kungiya ne tallafi na naira dubu ɗari biyar inda ya ce a ci gaba da gudanar da aikin tallafawa wa'innan marayu. Uh, Kabiru Shema jika hanta na yi farin ciki yadda zo na ga al'umman Baduko a wannan wuri wannan abu ba karamin ci gaba bane abu ne wanda ya kamata a yi shi kuma da izinin Allah an fara kuma ba za a tsaya ba kuma wanda suka kirkire ni, wanda suke Allah ya saka musu da alkhairi wanda suke kuma addu'a su ma Allah ya saka musu da alkhairi kuma na san Allah da akwai wasu su ma da suke da kishin za su yi kuma su ma Allah ya ƙara ba musu Allah ya ƙara saka da alkhairi a na ji daɗi sosai saboda an ce da ka tare ya gara ka tare yawan masoya to alkhairin ka shi zai baka yawan masoya to Allah ba mu iko mu daure aka mu ci gaba da wanda muke fiye da wanda ma muke Allah ya saka da wallahi na ji daɗi domin ban taɓa tunanin daga waɗin daga ƙauyen da na fito har za a fahimci ko kuma a recognizing wani gudunmawa da nake bawa domin ci gaban wannan anguwa ba saboda haka na gode musu Allah ya saka musu da alheri kuma taimaka ma anguwa da marayu da sauransu in Allah ya da yanzu aka fara Shin kowane irin farin ciki waɗannan marayu da aka gwangwaje za su bayyana? Sai suka kaɗa baki suka ce. Bayan sallah. Da wani farin ciki za ka bayyana? Jin daɗi yake yake Allah ɗin da masu a gidan aljanna Allah ba su abin da suke so. Allah su ba su. To me aka baka? Kaya. Wani kaya? Kayan sallah. Wani farin ciki kake? Farin ciki sosai. Yusuf Abubakar. Ya aka Bayan sallah. Wani farin ciki Na gode ma Allah, Allah ƙara wani mana wanda ya fi wani. Amma ga Muhammad ka zai da Ya wani aka Bayan sallah. Wani farin ciki ke biya. Ina jin farin ciki kamar an sa na aljanna. To, Allah ya sa su a gidan aljanna Allah ya fi ya ba su wanda ya fi wannan Abubakar Abubakar Abubakar Abubakar Aliyu An bani kaya da hijabi farin ciki da irin jin daɗi na ji daɗi kowane kali Da su ƙungiyar mu zaki ce Allah ya saka da alkari Allah ya ba su yin shi ma Ibrahim me aka baki kaya da hijabi eh, na gode Allah ya saka da Bilkis Muhammad hijabi da riban eh, na gode Allah ya saka da alkari Allah ya biya su Allah ya ƙara Shin ko kome shugaban wannan kungiya zai ce dangane da wannan hidimtawa al'umma da suka yi a wannan karo? Malam Umar Ibrahim ɗan Baduku ga abin da yake cewa tare da yin fatan alkhairi ga waɗanda suke ba da gudunmawansa ko da yaushe. Wannan shi ne karo na shida da muke raba kayan marayu. kuma alhamdulillah ba abin da zan ce sai dai in ƙara gode ma Allah an raba mu marayu ɗari biyu kaya saboda ka san kamar yadda na gaya ma akwai wanda suka kai shekara ashirin da biyu shekara maza wasu sun kai sha tara to matan da suka kai ashirin da biyu mun cire su maza da suka kai sha tara su ma mun ɗan rage su shine muka dawo mutum ɗari biyu to alhamdulillah nasarori kullum a cikin su yake malam ali kullum a cikin nasarori muke ba abin da za mu ce ma Allah akan nasara sai dai alhamdulillah saboda abin da ka ɗauko ne baka tunanin za ka kai ba ka kai shi kawo ba wata nasara da ta wuce wani eh, abin da ya sa muka karrama su abu ne guda biyu na farko su wayannan bayan Allah suna taimaka ma wannan kungiya a tafiya wannan kungiya da aljihunsu da lokacinsu duk ba wanda ba sa yi na ɗaya kenan na biyu kuma in ka duba ai ita karamawa da muka yi hawa biyu akwai dattawa akwai matasa a ciki dattawan kuma wayannan wanda suke taimaka ma al'umma ne a cikin unguwa su ma ta ko ina suna taimaka ma al'umma to shine mu ma muka ga meye za mu yi don mu ƙara musu ƙwarin gwiwa akan abin da suke yi to sai muka ga gwara mu ma mu karrama su abin da za mu iya musu kenan mu karrama su akan abin da suke ma al'umma da kuma wannan kungiya shi yasa muka karrama su ni na. shine yaran da muke su marayu da muke mawa muna fata su ma Allah ya kawo lokacin da su ma za su yi ma'o'insu abin da muke musu. Shin kome wasu daga cikin mambobin wannan kungiya za su bayyana kasancewa a har kullum su suke zama su hidimta wa wannan kungiya? Sai suka kada baki suka ce. Mun tallafa wa marayu sama da mutum ɗari biyu da wani abu. maza mun tallafa mutum ɗari da goma mata mun tallafa mutum kusan mutum ɗari da talatin a wannan anguwar gaskiya yau ina jin na fi kowa farin ciki da kuma jin daɗi dan na samu kaina a farin ciki da ban taɓa samun kaina ba tunda Allah ya halicce ni subhanahu wata'ala saboda duk abin da aka ce maraya ne ya wuce yadda kake ci da ba na iya bacci ina tashi cikin fargaba cikin tashin hankali akan yushin ma'ayi ina ganin kamar za a yi ba za a yi amma cikin yardan Allah da kuma ikonsa da kuma karfin Allah da kuma an sa abun don Allah za a yi kuma don Allah ake yi sai na ga yau gashi kamar an yi ma ba a yi ba kuma ba rayin da bai tafi yana dariya ba yana munna yana jin daɗi baban babangida bala assistant organizer secretary na wannan kungiya mu ba abin da zamu ce sai mu gode ma Allah abin da muka yi ne yayi Allah ya taimake mu mun gabatar da shi mun gabatar da shi mun ji daɗi ubangiji Allah ya tabbatar mana da alheri fatan da muke yi ubangiji Allah ya sa wa'annan marayu da aka taimaka mawa ubangiji Allah ya ba su ikon Allah ya ba su abin yi Allah ya ba su hikima wadda su ma za su taimaka ma wasu nan gaba domin muna tabbatar wata rana su ba marayu ne ba za su ga wasu marayun alƙalƙafin su ubangiji Allah ya ba su ikon sunana Haruna Muhammad ne assistant secretary general na wannan ƙungiya eh, alhamdulillah duk mai niyyar alkhairi za ga alkhairi na bansa kuma shi taimakon maraya addini ne nuna mana ne shi manzo Allah sallallahu ya ce dole fi kin ɗaya taimaki maraya za su zauna haka tsakanin shi da shi a aljanna don haka abu ne muke yi da alheri kuma mun ji daɗi sosai kuma muna fatan Allah ya ƙara buɗa mana mu yi abin da ya fi haka a gaba. Assalamu alaikum wa wabarakatuh Sunana injiniya Idris Turaki. A ah, ni memba ne na board of trustee na wannan kungiya. muna yi ma Allah godiya da kuma fatan Allah ya sa kowa ya gama lafiya mun ji daɗi game da wannan taro da aka yi na yau yadda aka raba ma yara marayu waɗanda suka taimaka a wannan tafiya duk da ba sai na faɗi sunansu ba Allah ya saka musu da alkhairi Allah kuma ya ƙara buɗi wasu ma daga cikin iyayen wa'annan marayu sun yi godiya ne ga wannan kungiya da har kullum take faranta wa 'ya'yansu. su ma yaran ubangiji allah ya raya mana su kyakkyawar rayuwa su ma allah ya sa su zama masu taimako kamar haka allah ya saka da alkhairi to mu a nan sai mu ci allah ya ɗaura a mizani Masu kallon mu duka-duka a nan muka kawo ƙarshen shirin himma ba ta garago na wannan makon. A madadin abokan aiki na wanda suka tallafa shirin ya zo gare ku, musamman Bello Saja Audu sai Alkasim Muhammad Husaini ne Aliyu Husaini Baduko da na gabatar da wannan shirin nike cewa za ku iya bibiyan mu a dandalin mu na sada zumunta wato Facebook da YouTube da TikTok a tawada HTV. Muna godiya, mu haɗu da ku a wani shiri na gaba.